بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شيء قبل درس من للكافي دلائل أحكام الصيام من كان شافينا قوم الشابير عندما لا بياني أكن نوكا أزمينا نافلة حرب دا قوما إن يوزا متاشي قبل نبير شيء مشروعية سنة رمضان وتشرعنشي na azumin wata ramadan cewa wannan azumi da muke yi Allah suke sarki ne ya farlanta shi dalili haka mala ya ce wasu saumu ramadana mashru'in bil kitabi was sunna shi azumin ramadan abu ne da shari'a da shar'anta shi da dalilin da sunna wa ijma'u salaf umma da kuma ijma'in malamai magabata Allah ta'ala Allah mai girma da kuka yana cewa يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أخوان أن سكر إيماني أم فرلن تامكو ينقذني kamar dai irin yadda aka farlanta ma waɗanda suka zo gabaninku suka samu takawa annabawan Allah sun yi azumi kafin mu haka mu ma aka farlanta mana kamar yadda aka farlanta musu so ba mu ne farau ba a azumi ba an gabace mu da kuma faɗin Allah madaukakin sarki inda ya ce faman shahida kuma shahara sumhu duk mutumin da ya halarci watan Ramadan kamar mu yanzu mun halarci watan muna da rai da lafiya watan ya suke mu to yi azumin to ga ya zama dole mu wannan azumi sai faɗin akwai uzuri wanda shari'a ta yadda da shi zai hana mutum ya azumin kamar rashin lafiya kamar halin tafiya da makamantansu na goma sha ɗaya وأجمعت الأمة على أن الصوم أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام ما لمي الأمة قبل يسني إجماعي أكن شيء أزم رمضان ركن من الأشكر ركن المسلمين فرض من فروض الأعيان sannan farali ne daga cikin farallan da Allah ya faranta wa ɗaiɗaikun musulmi kowa a matsayin ka na musulmi ne yake wajibi ba wai dan kuna jama'a ba ko kuna gungu a kowane ɗaya wajibi ne akan shi yin wannan azumin shi azumi ba wani abin da aka ce ai tunda babana ya yi ni ba sai na yi ba tunda ɗana ya yi ba sai na yi ba tunda matata ta yi ba sai na yi ba sai ka yi shi ma sai ya yi ita ma sai ta yi kowa sai ya yi ana fahimta yawa shi ne ma'anar faru ra'ayan Allah ya faranta wa kowane ɗaya a cikinmu yajibu ala kulli musulmin bali. azumi ya wajaba akan kowane musulmi baligi haƙilun mai hankali ƙadinin wanda kuma yake da iko da ikon yin azumin ba rashin lafiya yake yi ba sahihin yana nan da lafiyarsa muqimin mazauni a gida yawa ba wai halin tafiya yake ba don kana halin tafiya azumi kana da zabi zaka iya ajewa yace gaira ha'ilin ba mace ce da take haila ba Bala nufasa ba mace ce da ta haihu ba ba yasqutu ala sabiyi shi azumi yana sauka akan yaro karami yaro in karami ne azumi ba wajibi ne akan shi kamun yaro kuma shi wanda bai balaga ba wal majnuni hakanan ma azumi yana sauka akan mara hankali Sababbi shine majnun wal marid azumi yana sauka akan mara lafiya an gane ko sawa'an rashin lafiya na ciwon yunwa ko ko rashin lafiya na wani yanayi wanda ana bukatar sai ka sha magani ko kuma in baka ci abinci ba sakamakon ce za ka iya tagayyara azumi yana sauka akan ka. a daidai wannan lokacin amma za ka rama ba wai ana nufin ya tafi kenan ba a banza a'a sannan kuma wal musafiri haka dan matafiyi azumi shi ma na sauka a kansa an gane ko wal ha'iri wan nufasa mai haila wacce ta haihu ghayr al qadiri ko kuma wanda bai da iko qala sallallahu alaihi wa sallam nabi alaihi salatu wa salam yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci ne ya tsayo akan ababe guda biyar daga cikinsu su ne wa'inna shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadin rasulullah mutum ya shaida babu abin bauta da gaskiya bisa tantanta su Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne wa iqamis sala da tsaida sallah wa ita'iz zakka da bayar da zakka wa ramadan da kuma azumin ramadan wa hajji baitullahi al-haram da kuma yin aikin haji kaga waɗannan su ne guda biyar waɗanda aka gina musulunci akan su wanda musulunci yana tsayuwa ne akan su wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito an ibn Umar radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan Umar da tsara musu yadda wannan ce wa min zalika na daga cikin wannan dalilin da ke tabbatar da maganar azumi shahara ce shi ne hadisul arabi hadisin nan na wani balaraban kauye alladhi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ma yajibu alaihi wanda ya tambayi manzon Allah akan me ya wajaba akan shi ne wai qala sallama annabi ya ce masa saumu ramadan azumin ramadana shi ne waje ba a kanka illa an ta taɗawa sai dai in ka so ka yi taɗawo'i ana kayi na fila rawahul bukari. imam al ya rawaito hadisin wa muslim an talha ibn ubaidillah daga talha ibn ubaidillah an gane ko za mu ƙara ɗan kaɗan ko ya ce fada'ilu shahri ramadan falalan azumin watan ramadana na sha biyu ya ce ramadana shahrun khairin wa baraka shi wata ramadana wata ne Alkairi alkhairi da albarka asahu Allah ta'ala bi fada'ila adida Allah madaukakin sarki ya kibanta watan da waɗansu falala da darajoji masu yawa kasa isa adida waɗansu kebantattun ababe masu yawa wa minha a daga ciki al'awwal na farko annahu unzila fihi alquran cikin watan aka saukar da alqurani wannan qur'an da muke ta karanta a Ramadana aka saukar da shi Allah yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin watan ramadan shine watan da aka sauka da alqur'ani a cikin sa shi din qur'anin shari'a ne ga mutane wasaniya ila rabi'a na biyu har zuwa na hudu sune annahu yuqatta'u fihi abwabul jinan ana bude kofofin aljanna a ciki a watan azumin nan yanzu haka kofofin aljanna duk sun buɗe? wanda yake so ya shiga ga kofa nan kawai ka yi aikin da zaka shiga aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata annabi yakan ce yake cewa mala'iku suna cewa ya bazi alkhairi aqbil ya duk wanda yake son alheri maza ka taɓa ga kofa ga dama ta samu ramadana ta zo wanda kuma yake so wa ya ba zai sharri mai nufin sharri to aksir ka dakata kar ka aikata yawa sai yanzu za ka kai kanka wuta an fahimta amma yanzu nan za ka kai kanka aljanna kuma idan ka yi aikin kwarai saboda wannan dama ce kuma daga cikin falalan wannan wata na albarka sannan wa fiye fi abwabun niran ana kukkulle kofofin wuta wa yusaffadu fihi shayatin ana daddaure shaydanu a wannan wata na Ramadan ya kauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da fadin annabi alaihi salatu wassalam da yake cewa Naja a ramadanu idan wata ramadana ya zo فتحت أبواب الجنة في أبو لقوف في الجنة وغلقت أبواب النيران أو كل قوف في متع وصفت الشياطين أعينهم وتحولي شيطان موغاي رواه البخاري ومسلم alkhamisa na biyar annahu yughfaru fihi adh-dhunub wal khataaya azumi fa a cikin watan nan ana gafarta zunubai da kurakurai ya annan nabi sallallahu alaihi wasallama domin annabi raqiyal minbar ya hau kan minbari fa qala amin amin amin annabi da kansa yace amin amin amin har uku wakila sai sahabbai suka ce ya rasulullah ma kunta tasna'u hada kasance tana yin irin wannan ba ya ce amin akan qala li jibril yace malaika jibril ne yake ce min alaihi salam yi addu'a ce rajma ko rugma an fi ko rajma anfu abdin Allah ya cirmusa hancin mutum a wuta wani mutum ne wanda ya kala alaihi ramadan mutumin da wata ramadan ya shigo ya same shi falam yughfar lahu amma bai aikata abin da za a gafarta mai wato wannan kawai ma shiga wuta kawai shi kuma annabi ya ce amin mala'ika jibril ya addu'a annabi ya amince ya yi amin a wannan addu'a ina ana nuna mana karke duk wannan ramadanin ya fito ya kare kake wani aikin da Allah ke so ba wanda zai gafarta maka da yin wannan aiki fa idan kai sakaci ka zaman tuba abin da zai dame ka to shikenan zaka iya asara ka fada cikin wannan addu'a ta mala'ika Jibrilu da amin din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace fa qala li sai ce kuma daka yace fa lam yufallahu qultu amin sai ce rawahul bayhaqi Imam al-Hakim yace ya rawaito hadisin na yanzu ya yanke hadisin ne amma wato akwai sauran mutane na biya musu addu'a daga ciki wanda malaika ya yi musu addu'a daga ciki mutumin da ya rasu iyayen shi sun girma ko da ya a cikin su amma ko bai shiga aljanna ba ta dalilin iyayen da yi biyayya ba yana wulakanta su yana cin mutuncin su ya sauke haƙƙin su akan shi shi ma mala'ika ya jibrilu addu'a kan Allah ya sa shi a wuta da ya amin sannan da mutumin da aka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ana magana ko a karatu ko a wani wuri a waje ya ji kuma bai ce sallallahu alaihi wasallam ba haka ana fahimta to waɗannan sune mutane uku da annabi ya amsa amin akan addu'ar da suka aikata akan addu'ar da mala'ika jibril yayi an gane ko malai yace ana bi hurairah radiyallahu anhu wannan hadisin a cikin adabul mufrad aka rawaito da abi hurairah قال الألباني في صحيح الألب kamar albani yake cewa hadisin hasanun Sahi. wannan hadisi ne mai kyau ingantacce hadisa na shida daga cikin falalan azumi anna fihi lailatul qadr a cikin watan ramadan nan lalle akwai dare na lailatul qadr allati hiya khairun min alf shahr wanda wannan daren ya fi dare dubu albarka qala ta'ala lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ce daren lailatul qadri ya fi dare dubu alheri wasabi na bakwai daga cikin dalilan da ke nuna falalan watan ramadan anna lillahi utaqa min an kulli layla Allah yana da wadansu bayi da yake intawa a kowane dare kaji ba kowane daren ramadan yanzu idan dare na shekaran jiya ɗaya ga wata jiya biyu ga wata ya wuce to ka yi ƙoƙari a ce kana daga cikin waɗanda yau na biyu ga wata ne ko ɗaya ko ko ku ne an na rude ma ni ke to daren da aka ga azumin yau biyu kenan ko yau daren da aka ga azumin aka shiga watan ai shi ma daren ramadan ne da shi ne nake bisa ba sai zaka ga magana uku yauwa kaga idan wa'annan sun kubce maka baka samu kai kokari wannan ne ya kubce kuma saboda abin da za ka yi cikin yini ne da ya haddare ana ibada da roƙon Allah akan Allah ya karɓi abin da ka yi to sai ga Allah subhanahu ta'ala ya saka shi a ciki yana da to waɗanda yake yantawa a kowane dare Allah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yake faɗa a hadisi da ce walillahi utaqa'u minan nari wa zalika kullu lailatin Allah yana da waɗanda yake yantawa kowane dare kuma hakan da yake kowane dare ne na Ramadan ya ne shi Ramadan a Tirmidhi wa Ibn Majah wa Sahih al-Albani wa Sahih Ibn Majah ana bi Hurairah Allah ta'ala yana da sani sai mu tsaya kaga zai nuna maka darajar wannan wata ana na wasa ba ne sai ka gane cewa Allah mulkin sarki da ya kawo karmabana ya maka baiwa mai yawa don ya baka dama ne ka riski abin da ya kubce maka ko kuma yi aikin da zaka samu shiga aljanna Allah mulkin sarki ya samu da cikin tattun bai na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah kuskure ne makaruhi yake aikatawa da ma sallar shi ta yi ya aikata makaruhi ya kamata ya kuskura baki kada a zuwa su kana sallah da abinci a cikin bakinka ta ci da bino ya ka dan kurkure ko ka shanye inda ruwan bakinka ne na abincin ko kuma ka zubar to wanda ka yi daidai ne ba laifi ba ne eh.